kimanin sojoji 22 ne za su gurfana a yayin shari'ar da za a shafa kwanaki biyar ana gudanarwa a wannan zama da ke matsayin na farko a shekarar nan ta 2020 ana zargin wasu daga cikin waɗannan sojoji da laifin tserewa daga fagen daga a yayin kafsawa da abokan gaba sai rukuni na biyu na waɗanda ake tuhuma da satar bindigogi da alburusai sannan sai shari'ar zargin aikata kisan kai da gangan da wacce ta shafi zargin amfani da takardun bogi kamar yadda kwamishina mai kare muradun gwamnatin Nijar janar abu tarka ya bayyana a yayin bikin soma zaman kotun. Parmi ces 13 dossiers, 7 ont à la désertion, 4 dossiers portent sur le vol d'armes de munitions et de numéraires. To koya jami'an kare hakkin ɗan adam ke kallon wannan yunkuri? ga ra'ayin shugaban kungiyar MPCR Nuhu Muhammadu Arzika. Abin da muke fata wannan zaman a yi shi cikin adalci, cikin bin doka, cikin gaskiya. kuma a yi shi ba wanda zai kawo rudanin yadda zai iya rikita tahiyar ba wanda zai iya kawo damuwa ga duk wani ɗan ƙasan wanda yake aikin soja da zai iya jin raunin cewa ya yi ƙoƙari cikin tahiya kuma shi yana tsammanin ya abin ga ko ƙasa abin taimakon ƙasa kuma a iske abin ya faɗa bisa kan shi yau a ce ai ya yi ba daidai ba kuma ai mashi hukunci irin wanda ya zamanto zai iya dekurajen waɗanda suke cikin aikin a yau. Shi ma dai Abdu Alhashi Idi na gamayyar ƙungiyoyin FSN, na mai fatan ganin an gudanar da wannan shari'a a ƙarƙashin doka. a yi shari'a ta adalci a yi shari'a wanda suka yi laihi kada su sake laihi shari'a ita ce take sa a rage laihi in kuma abin ba a yin shi shi ɗaya ne a nan birnin yamma yake duk soji inda yake in yi laihi sai ya zo na ka gani a wanga lokaci wannan karnin namu akwai matsala a ce duk soji inda yake abin kawai a yi mai ake yin shi abin yana da matsala ya kamata amma dokar kwaskwarima kiran da nake yi kenan amma doka kwaskwarima za ka ga kayan ana yin shari'a ya huce abu ishirin A bisa tsarin dokokin shari'a a nan Nijar, kotun hukunta laifukan soja na daga cikin jerin kotunan da ke karkashin kotun karin shari'a wato kurde kasasiyon. Saboda haka doka ta ba da damar ɗaukar ƙara a duk lokacin da mutum ya ga alamar ba a yi masa adalci ba. Ma'ana zancen rashin adalci ya kawo a kotun ta tribunal militaire, in ji shugabanta mai shari'a Aliyu Dauda. Les décisions rendues par cette juridiction sont susceptibles de recours. da dama daga cikin 'yan ƙasa sun yi zaton zaman kotun na wannan karin zai taɓo shari'ar kanal sumana zangina da ake zargi da yunkurin kifar da gwamnati da wata shari'ar da ta shafi kisan matashin hafsan nan matukin jirgin sama shamsuddin cambiano wanda ya mutu a watan disambar 2018 lokacin da yake karatu a makarantar horon soja da ke tondibiya to amma mai kare muradun gwamnati ya ce tuntuni maganar ke hannun wata kotun ta daban sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.